Muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da LOL FM. Niyya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Thomas sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan yammaci, yau talata 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Zahra'u Aminu Fage da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan lokacin. Amma da farko bari Zahra ta ba mu kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗawa magoya bayansa cewa ba zai bari bakin haure da ke kan iyakar kasar da mexico su shigo ba rasha ta ce matakin saka dokar ta ɓaci da ukraine ta yi zai iya zafafa rikicin gabashin ukraine kwamitin bincike na robert mueller da ke ƙoƙarin gano ko rasha ta yi katsalandan a zaben amurka na shekarar 2016 ya ce wani tsohon na hannun donald trump ya saba yarjejeniyar da aka kulla da shi To kanin labaran kenan. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu muna ɗauke da rahoto dangane da ƙarin albashi da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ma 'yan sanda a ƙasar wanda hakan yake ta kawo cece ce. saboda shi dan sanda da ƙara mai albashi ba da kada ƙara mai duka wasu daya dan sanda ya kasance dai ko an ƙara mai albashi ba zai bar cin hanci ba. To Haka kuma a kasar Ghana an kaddamar da wani littafi da yake nuni da irin gudunmawar da mata ke badawa wajen ci gaban ƙasa. ya zayyano gudunmawar mata a tarihi da abin da suke tsaye a kai littafi ne da za ka so karantawa Littafi bayani ne dayar aini na iri da ya tsero to daga bisani kuma muna ɗauke da sauran rahotanni kana kuma Ah, Nasiru Mustapha Nasiru Batsari zai shigo don ya gabatar mana da shirin sa na noma tushen arziki. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Masu sauraro Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa magoya bayansa a wajen wani gangamin yakin neman zaɓe cewa gwamnatinsa ba za ta bari bakin haure da suka taso daga tsakiyar nahiyar amurka zuwa kan iyakar kasar da mexico su shigo amurkan ba kalaman na trump wanda ya yi su a jiya litinin na zuwa ne kwana guda bayan da aka yi wata arangama kusa da yankin iyakar san sindro da ta raba birnin san diego na amurka da kuma birnin tuwana na kasar mexico Wasu daga cikin bakin hauren sun gudanar da zanga-zangar lumana kan dogon lokacin da suka ɗauka na jiran a saurari buƙatarsu ta neman mafaka a Amurka. Wannan a wannan lokaci kuma wasu daga cikin bakin hauren suka balle suka yi ƙoƙarin kutsawa kan iyaka. Hakan ya sa dakarun Amurka da aka jibge a yankin suka mayar da martani ta hanyar amfani da yaji mai sa ƙwalla a kan bakin hauren. Rasha ta ce matakin da Ukraine ta ɗauka na saka dokar ta ɓaci bayan da dakarun Rashan suka kama wasu jiragen ruwan Ukraine uku tare da mutanen da ke ciki a Bahar al-Aswad zai sa rikicin yankin gabashin Ukraine ya yi ƙabari. A jiya Litinin, Majalisar Dokokin Ƙasar ta Ukraine ta amince da saka dokar a yankunan ƙasar goma cikin 27 da take da su, inda za ta fara aiki a gobe Laraba. Shugaba Petro Farashinko ya ce dokar za ta taimaka wajen ƙarfafa tsaron ƙasar yayin da ake ƙara fuskantar barazana da karasha. Shugaba Petro ya kuma ƙara da cewa Ukraine za ta ci gaba da bin dokokin ƙasa da ƙasa da suka rataya a wuyanta. Wannan mataki zai sa ƙasar ta kwashe kwanaki talatin cikin dokar ta ɓacin, inda hakan tamkar miƙa wuya ne ga 'yan adawa a ƙasar ta Ukraine. domin matakin zai ba da dama a yi zaben nan da watan Disamba kamar yadda aka tsara. Tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben Trump, Paul Manafort, ya saba yarjejeniyar da aka kulla tsakaninsa da masu bincike bayan da ya yi ƙarya. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ne ya bayyana hakan a jiya Litinin. manafat wanda mai yiwuwa ya fuskanci hukuncin ɗaurin shekara goma a gidan yari saboda aikata laifukan da suka shafi badakalar kuɗaɗe ya amince zai yi wa masu bincike haɗin kai. Inda ya ba da haɗin kan an amince inda ya ba da haɗin kan an amince za a yi watsi da wasu tuhume-tuhume sannan a nema mai hukunci mara tsauri idan har ya faɗi gaskiya a binciken. amma kwamitin na mala da ke bincike kan ko gangamin yakin neman zaben Trump ya haɗa kai da Rasha a zaben na 2016 ya bayyana cewa manafat ya karya alkawarin da dokar ƙasar saboda ƙarerayin da ya yi. Sai dai kwamitin na Mwala bai fito ƙarara ya faɗi ƙaryar da manafat ya yi ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Amurka da ke kasar Afghanistan ta ce an kwashe mata an kashe mata dakaru uku sannan an raunata wasu uku a lokacin wani bam haɗin gida ya tashi kusa da tsakiyar gabashin birnin Ghazni. Daga cikin waɗanda suka ji rauni har da wani ba Amurke ɗan kwantiragi. Wata takaitacciyar sanarwa da aka fitar daga birnin Kabul ta ce an kwashe dakarun Amurka da ɗan kwantiragin da suka ji rauni. kuma suna samun kulawa a asibiti sai dai sanarwar ba ta yi cikakken bayani kan wannan hari ba wannan kisan dakarun na amurka a yau talata ya kawo jimillar sojojin amurka da aka kashe a afghanistan zuwa goma sha ɗaya shugaban amurka donald trump da prime minister canada justin trudeau sun nuna rashin jin daɗinsu kan yadda kamfanin ƙera motoci na General Motors ya bayyana shirinsa na zabtare kashi goma sha biyar cikin ɗari na albashin ma'aikatansa. Kamfanin har ila yau ya bayyana cewa zai rufe wasu wurare biyar da yake ƙera motocinsa a yankin arewacin Amurka. Trump ya faɗa wa manema labarai cewa zai ya zanta da shugaban kamfanin General Motors da ke nan Amurka Mary Barra kuma bai nuna mata sassauci ba a tattaunawar da suka yi. Shi kuwa Prime Minister Trudeau na ƙasar Canada ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa gwamnatinsa za ta yi iya bakin ƙoƙarinta na ganin ta tallafa wa iyalin waɗanda abin ya shafa. Trudeau ya ƙara cewa shi ma ya zanta da shugabar General Motors Barra a ranar Lahadi inda ya nuna mata rashin jin daɗin su kan rufe kamfaninta na Oshawa da ke lardin Ontario. To gaida Zahra da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. rundunar sojojin saman najeriya sun tabbatar da karin karin kai hari da aka kai a kan 'yan boko haram da suka samu nasara a wani yunkuri da suke yi na ganin cewar an yaƙi wannan 'yan ta'addar a 'yan kwanakin nan ne suka kai hari na kan mai uwa da wabi cikin 'yan kwanakin nan hassan maina kaina ya je shalkwatar sojojin 'yan sandan najeriya ga kuma abin da ya aiko mana da shi rundunar sojojin saman najeriya ta ce manyan jiragen yakinta yanzu haka sun ɗauki wani adadi na kwanaki suna karkashe mayakan boko haram ɗin nan da suka kai hari a metele waɗanda suka karkashe hafsoshi da sojojin najeriya rundunar cikin wani rubutaccen sako na whatsapp da ta aiko mana ta ce ba shakka manyan jiragen yakinta sun kaddamar da barin wuta akan 'yan boko haram tun daga ranar 18 ga wannan wata na nuwamba inda ta karkashe 'yan boko haram da ta auna su baki ɗaya Kafar labaran PR Najeriya wacce ke da alakar aiki da rundunar ta ce sojojin saman Najeriya sun yi amfani da manyan jiragen yakin nan samfurin MI-35 masu barin wuta ta kowane bangare inda suka afkawa jerin gwanan motocin mayakan na Boko Haram masu ɗauke da manyan makamai. sojojin saman najeriya kazalika sun bi waɗannan 'yan boko haram har sansanin su da ke ɓangaren yankin tafkin chadi inda suka musu rugurugu suka kuma ƙone motocin yaƙi da suka sato waɗanda suka jibge a wannan sansani abin da yanzu ake da tabbaci a kai shine baki ɗayan kwamandoji da mayakan na boko haram ɗin da suka kai hari a metele baki ɗayansu sojojin saman najeriya sun karkashe su yanzu haka kuma jiragen yakin najeriya na ci gaba da barin wuta a kan 'yan boko haram a yankin arewacin jihar borno da mazirin yankin tafkin chadin in an jima kaɗan ne kuma hedikwatar sojojin saman najeriya za ta fidda bayani dalla-dalla akan ci gaba da farmakin da take kaiwa a halin yanzu Hassan maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ta dawo, kwanciyar hankali an samo. To a gaida Hassan maina kaina. Duk dai a cikin batun na tsaro a Najeriya. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi ƙarin albashi ga jami'an 'yan sandar ƙasar. da zimmar kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a zukatan 'yan sanda. Amma wasu 'yan Najeriya suna kallon hakan a matsayin wata hanya ce da aka ƙara ƙarfafa musu hanya da za su yi ƙara cin hanci. Babangida Jibrin daga Iko ya aiko mana da wannan rahoton. sakamakon karin da gwamnatin najeriya ta yawa rundunar 'yan sandan najeriya 'yan najeriya da dama na ci gaba da mai da martani game da wannan kari a yadda wasu ke ganin karin ba zai taimaka wajen inganta harkokin tsaro da kuma canja ra'ayin 'yan sanda game da cin hanci da rashawa ba wasu kuwa na ganin matakin zai taimaka gaya wajen jin daɗin 'yan sandan da kuma tabbatar da tsaro su kansu 'yan sandan dai sun yaba da wannan mataki kamar da wani ɗan sanda da bai so na ambaci sunansa ya shaida mani. Wannan kudin da shugaban kasa ya kara wa 'yan Najeriya zai taimaka ainihin wajen kara mana kwazo wajen aiki. Don gaskiya su tarin yawa muna ta koka kokawa akan karancin albashi. Amma Allah yanzu da karin albashi da ya mana nan Allah ya da gaskiya zai kara mana kwazo wajen aiki da kuma sayan makaman aiki. Mu dai fata mu dai shi Allah kara mu shugaban kasa lafiya. Mun gode masa kwarai da aniya. Allah kuma ba shi ikon cika wannan alkawarin da ya mana Allah sa mu gani a kasa to ko menene ra'ayin sauran yan Najeriya game da wannan kari da aka yi wa yan sandan a daidai wannan lokaci da Najeriya ke ci gaba da fuskantar barazanar tsaro na yau da kullum ga dai abinda malam Isa Mani ke cewa ai ba yan sanda ya kamata a ƙara ma albashi ba ga malam makaranta nan su ya kamata a ƙara ma albashi saboda shi dan sanda da ƙara mai albashi ba da kada a ƙara mai duka wasu daya dan sanda ya kasance dai ko an ƙara mai albashi ba zai bar cin hanci ba cin hanci dai ne suke yi shine gaba to a gaskiya ko an kara masa albashi suna nan yadda suke ba za su taba raguwa ba amma gwamnati ta ce a batun tsaro zai inganta idan aka kara musu su ma sun yi alkawarin haka gaskiya dan sanda dan yi alkawali a Najeriya dai dan sanda dan yi alkawali ya ce ya ce wai zai kara inganta tsaro tsakanin Allah kara cin hanci zai yi dan sanda mu gaskiya ba mu goyi bayan a kara masa albashi ba a gaskiya kamar mu da ke nan Lagos in aka ce magana cin hanci ga dan sanda to in ma na so a kama dan sanda na cin hanci kamata ya yi shugaban kasa kama ya kara masa su albashi ya nada kwamiti ya kawo nan Legas a zo a zamana cikin fararen ka a ga yadda 'yan sanda ke cin hanci wallahi shugaban kasa yan aka mishi ba zai yi farin ciki da ya ce ya kara dan sanda albashi ba cin hancin da ake a Legas yayi yawa yayi yawa yayi yawa shekaru kusan goma sha ɗaya da suka gabata ne da gwamnatin marigayi Alhaji Umaru Musa Yar'adua ta yi karin albashi ga 'yan sandan Najeriya domin zaburar da su na tunkarar harkokin tsaro yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan kari da shugaba Muhammadu Buhari ya amince zai taimaka wajen tabbatar da tsaro da kuma kawar da cin hanci da rashawa da wasu ke cewa ta yi katutu a tsakanin wasu 'yan sandan na najeriya babin ya jibrin murya amurka daga lagos To a gaida baban gida Jibrin. Idan kuma muka leƙa ƙasar Ghana kuwa, bakin wanda aka ƙaddamar da wani biki na wani littafi na wanda ya kunshi tarihin tsohuwar matar matar tsohon shugaban kasar na ghana wanda yake da mayan da littafin ya mai da hankali akan irin gudunmawar da mata kan bada ga ci gaban kasa ridwanullah muktar abbas ya haɗa muna wannan rahoton Littafin mai suna It Takes a Woman ya sifata rayuwar matan tsohon shugaban kasar ya nuna kwazanta da iliminta da hangenta da mutuncinta a idanuwar duniya. Maga kujerar bukin Ohinia Phyllis Prempe ya siffanta na kuna daji marolis a matsayin 'yar Ghana abun fariya mai kuma yawan kwarjini ya ce littafin nan ya iso akan lokaci da ya dace dangane da yadda ya nuna irin rawar da mata suka taka kuma suke ci gaba gaba da takawa cikin jama'a mataimakin shugaban kasa mahmud bawumiya ya ce za a iya ta matar tsohon shugaban kasar da bishiyar da ta samarwa jama'a da yawa inuwa a lokacin bukata kasancewa ɗayan waɗanda suka fara karanta littafin mataimakin shugaban kasar yayin da yake tafa wa matar tsohon shugaban kasar ya ce mace ce mai gaskiya da ta jajirce ta tsaya kan wurin yaƙi da samarwa mata 'yanci. Nana Anthony Edgeman Rollins' book, It Takes a Woman, a Life Shaped by Heritage, Leadership, and the Littafin na na kuna Duwajima Rollins, It Takes a Woman, ya zayyano gudunmawar mata a tarihi da abin da suke tsaye a kai. Littafi ne da za ka so karantawa. Littafin bayani ne dayar aini na iri da ya tsero. ya bi cikin dukkan hali na yanayi ya girma ya yi ni'ima ya zama bishiyar da ta samar da ɗiya da yawa ta ciyar da tarin jama'a na na kuna da ajima rollins ta yi amfani da wannan damar ta manta ɗiyar ghana da afirka baki daya su rinka rubuta abubuwa da ke faruwa yau don 'yan gobe wani abu ɗaya da ya kamata mu karfafa mu rinka yi shine mu rinka rubutawa da nazartan duk abin da ke faruwa yana da muhimmanci saboda hakan zai yi jagora ya kuma nuna mana hanyar bi a afirka da ghana saboda ni 'yar ghana ci muna buƙatar buƙatar ah, mu inganta kyawun rayuwa a matsayin 'yan afirka a hakika zai taimaka mana wurin inganta rayuwarmu da sanin inda muke da inda zamu a matsayin mutane ɗaiɗaiku mu kuma san abinda muke son zama nan gaba shekaru goma ishirin talatin masu zuwa don haka a matsayin mu 'yan afirka muna buƙatar mu tsiri ɗabi'ar karance-karance don amfanin zuri'ar gobe waɗanda ba a haife su ba tukun fatima abubakar ma matar tsohon shugaban tarayyar Najeriya da shahararren ma'aikacin rediyo nan Kwame Safakai da Yasantuwa Rollins cikin ɗiyan Rollins ɗaya bayan ɗaya sun karanta shafuka na littafin. Kaddamar da wannan littafin ya samu halartar mashakuran mutane da sun ka haɗa da matar shugaban ƙasa Rebecca Akufo Addo, matar mataimakin shugaban ƙasa Samira Baumiya da Georgina Akufo Addo. An yi gwanjon littafin farko akan kuɗi CD dubu goma sha biyu Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ridwan Muktar Abbas. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha takwas na safiya ga shirin mu na gaba. Masaurari saurari Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin za ku ji ci gaban hirar Sha'aibu Mani da hamshakin manomin maradin jamhuriyar Nijar Alhaji Zanaidu Juwel. To akwai gwamnati ta hado tsarin yan Nijar ci da yan Nijar Ra'an. Kuna ciki? Sare tsilip ina ciki sosai. Sannan daga bisani mu leƙa babban gandun dajin makiyaya na garin kamfanin Bobi a jihar Niger domin jin halin da makiyaya suke ciki a dajin. bobi zan yana da hekta dubu talatin to bisa maganan gaskiya yau wannan wuri bai da hekta goma a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin Doma Dalla a cikin makon jiya ne dai muka fara kawo maku hirar wakilinmu na maraɗin jamhuriyar Nijar Sha'ibu Mani da hamshakin manomin yankin Alhaji Zanedi Juwel a kan yadda damanar bana ta kasance a yankin ga ci gaban hirar. To akwai gwamnati ta haɗo tsarin ci da NHSTRN kuna ciki? Sare tsilip ina ciki sosai saboda wannan initiative kin tana da kyau. Mu muna cin moranta saboda abin da ya sa yanzu yau ni ɗaya ne da kamar babban manomi wanda na taya ta amma yanzu mun wajen goma waje na wanda mutane ma suke zawa su zo su tambaye ni ka ce min wai ana ci a dan Niger ci da dan Niger mun ga kai kuma abin kai bunƙasa yake to ka gani su ma abin yana ba su karhi kuma gwamnati tana kama saboda abin da yasa bai cin ma malaman gona da take badawa tana ba mu kaman taki da rahusa a saye shi ka gane yanda ya zo mata sai ta raba gida biyu ko ma gida uku ta sai da masu karamin karhi kuma hatsi ana sayan na miliyoyi ka a bai talaka dan ya je ya, ya shifka kenan kaga wannan yana ba da karhin wanda ma ba shi ya je zu matsalar ɗaya ce wannan ina zan ratse kaɗan in yi kuka wajen gwamnati ya kamata duk abin da za a bai talaka a ce ina kusan shi an yi ruwa ba sai ruwa ya nisa ba a zo to za mu ga abin mu zai daɗu amma wani gamin eh, matsalar mu 'yan karkara daga baya abin yake zo mana ko taki yi kaɗan a ce wanda aka bai kwamandakin taki Eh, abin ya daɗe ko kuma eh, abin da za a shifka sai can wajen abril ko wajen mai ruwa yana zawa kwan za a yi ma komitekin da za a ce a sayi amfanin wannan inda dama kamar shigar kaka ake saye kamar a ce wajen mars an dinga gyara gona gonakai a ce ko ina amfanin da za a ji amma gwamnatin tana kokarin ta allah saka mata da alheri. To yanzu bari mu je babban gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi a jihar Niger Najeriya mai kimanin yawan kadada dubu talatin da a yanzu gwamnatin jihar Niger ta ce ta ware naira miliyan 500 domin fara farfado da gandun dajin da hakan zai shawo kan matsalar rikicin da ake samu a tsakanin manoma da kuma makiyaya a yankin. Baushi Kiri na ɗaya daga cikin dattawan Fulanin da suka daɗe a dajin ga abin da yake cewa akan halin da dajin yake ciki a yanzu a lokacin da tawagar manema labarai suka ziyarci dajin. bayani dai bobi girezizam ya sami gazet tun lokacin mulkin babangida kuma bobi girezizam yana da hekta dubu talatin hekta dubu goma sha hudu bulowan an seven. gwamnati ko da ma'aikata suka zo na farko sun tambaye mu akwai matsala tsakaninku da manoma don bulowan akwai gari akwai filani akwai haɗe da manoma haka bulo sabin akwai marada akwai auki lifari to sai aka tambaye mu muna da matsala tsakanin mu da wa'annan manoma muka ce babu to sai gwamnati ta ban mu tare to sai bulob 2 bulob 3 shi bulop 2 daga nan aka ce babu ba a noma eh, eh, kiwo ne kawai ba noma to shi bulop 2 yana da dam ɗaya dam ɗin ana ce mace yar gadam sai bulo 3 shi ma yana da dam ɗaya ana ma dam dam mai dutse sai bulo 4 shi kuma yana da dam ɗaya ana ma shi tintin sai bulo 5 yana da dam ana ma dam ɗin tozon daji a sai bulo 6 dam ɗin lifari to abin da ke faruwa wa'anga da na zana suke da hekta dubu goma sha shida To, bisa maganan gaskiya yau wannan wuri bai da hekta goma wanda ba a noma ba. Yanzu manoma sun wawashe wurin ko eh, Manoma sun wawashe shi babu shi. Yanzu ana maganan gwamnati za ta gyara wurin ana ma maganan gyara wurin har shugaban kasa ana maganan zai zo ya kaddamar ko kuma ya buɗe wurin Eh, kuna nufin babu dajin da za a zo a gyara din ku ci gaba da kiwon dabbobin ku babu babu yanzu na inda muke wannan hanya da ka gani titi mota shine makiyayan shine labi shi ma kana gani duk an bi an fesa ba inda shanu ke bi a yau dai maganan da ake yi babu sauran hekta goma a bobi gire ziri zannan bahillashe ya tsare dabbobin shi ina kuke kiwon dabbobin nan e wanda duk wanda ke da yara wasu canunsu na kogi wasu na kwara eh, amma da dukkana ake haɗe to yau ma dai da lokaci ya bamu kenan a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da sha'aibu mani daga maradin jamhuriyar nijar mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya. To a gaida sarkin noma Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kukan aiko muna ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Rulwanu Sa'idu Gayari inda yake cewa Salam boa Hausa. Hakika sanarwar da malaman jami'o'i a Najeriya suka yi na cewa za su ci gaba da yajin aiki da suke yi har sai gwamnati ta biya masu baki ɗayan bukatunsu da suka gabatar mata wani abin tashin hankali ne musamman ma ga mu ɗalibai don haka muna kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da cewa ya kamata ya ce wani abu kan wannan lamarin domin shawo kan matsalar taɓarɓarewar karatunmu da ma ilimi a najeriya baki ɗaya sai sakon isa lawal girgir bagajin garin girgir jihar yobe najeriya inda yake cewa salam voa hausa kara wa 'yan sanda albashi da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta yi abin yabawa ne fatanmu dai allah ya sa hakan zai sa 'yan sandan su daina karɓar na fiyo wata a hannun direbobi na kan hanya sai sako daga yakubu abdullahi dambam inda yake cewa assalamu alaikum voa hausa na rubuta muku wasiƙa ce dangane da ƙarin albashi da gwamnatin najeriya ta yi wa 'yan sanda a gaskiya wannan wani abun yabawa ne da fatan wannan ƙarin albashin zai amfani dukkan 'yan sandan najeriya baki ɗaya ba wai wasu tsirara ba ko kuma masu uwa a gindin murhu Sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Dauda Hudu Inguru jihar Yobe inda ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku bani dama na yi kira ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da cewa yana da kyau ta yi wa rundunar sojojin kasar garan Bawul domin kullum wannan kashe-kashen da ake yi wa jami'an tsaro a kasar Da fatan gwamnati za ta ji wannan kiran namu. To a gaida Daula Salim da sakonnin masu mu kafin mu kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa magoya bayansa a wajen wani gangamin yakin neman zaɓe cewa gwamnatinsa ba za ta bari baƙin haure da suka taso daga tsakiyar nahiyar Amurka zuwa kan iyakar kasar da Mexico su shigo Amurkan ba. Rasha ta ce matakin da Ukraine ta ɗauka na saka dokar ta ɓaci bayan da dakarun Rasha suka kama wasu jiragen ruwan Ukraine uku tare da mutanen da ke ciki a Bahar al-Aswad zai iya sa rikicin yankin gabashin Ukraine ya yi ƙamari. tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben trump paul manafort ya saba yarjejeniyar da aka kulla tsakaninsa da masu bincike bayan da ya yi karya kwamitin bincike na musamman na robert mueller ne ya bayyana hakan a jiya litinin rundunar sojin amurka da ke kasar afghanistan ta ce an kashe mata dakaru uku sannan an raunata wasu uku a lokacin da wani bom haɗin gida ya tashi a kusa da tsakiyar gabashin birnin Ghazni. Daga cikin waɗanda suka ji rauni har da wani ba'amurke ɗan kwantiragi. To ma sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A yau ma za mu sake baku dama don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan wace irin gudunmawa al'umma ya kamata su ba da ga jami'an tsaro don magance wannan matsala ta ɗauke jama'a don yin garkuwa da su. A yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da wadda ta haɗa kuma ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yanzu ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku ƙarasa wuni lafiya.